We have just uh, concluded the consultative meeting with INEC and the consulted the main Shugaban jam'iyyar PDM Alhaji Bashir Yusuf ya fito da sauri daga ɗakin taron jam'iyyun siyasa da shugaban hukumar zaɓe inda ya ce sam ba su amince da ɗage zaben sha hudu ga watan nan ba. A zahiri jam'iyyun sun rabe gida biyu. Masu mara baya ga PDP mai mulki na cewa a jinkirta ko ko a ce ma a ɗage zaben. Mabota babbar jam'iyyar adawa ta APC na cewa a'a a gudanar da zaben. No, I think that word is very offensive. Postponement is very offensive. Mataimakin shugaban jam'iyyar jam'iyyar PDP Uche Secondos ke cewa ba a yi musu adalci ba in an ce sun ce a ɗage zaben. Manufarsu a duba lamuran tsaro a jinkirta zaben ne. Sunana Alhaji Abubakar Abdullahi Sokoto, sakataren jam'iyyar UPN na Najeriya baki da. Fati dina ta yarda a zakuɗar da zaben amma kwanaki sati ɗaya ko sati biyu kar a ba da wannan sati shida. Amma ba ka gani za a zargi ka da haɗa kai da PDP tun da mun ga kun fito da uce Uche su mataimakin shugaban jami'ar PDP na ƙasa. A'a, kowa ya zo ne kana da fati, jega ya ba da kowa ya faɗi ra'ayinsa. Ciyaman ɗina ya nuna yana da ra'ayin cewa lalle fati I accepting security advice Dr. Sadiq Abubakar Gombe shine sakataren SDP da ke watsi da dalilan jinkirta zaben. Mu je guda goma sha biyu daga cikin mu mun tabbatar cewa dole a yi zaɓe da jam'iyyar SDAPC da SDP da PDM da APA da UPN da ACOT da dai kowa fati da dai sauran suna nan duk mu mun ci ba mu yadda da wannan ba kuma ba ma hurumi mu bane in an ga haka ne a mayar wa yan Najeriya a je a yi referendum a ce yan Najeriya su zaɓi me suke so su yi masu ji kuna jin kuma zabe ta saurare ku kuma za ta yi abin da kuke bukata a ta saurare mu amma abun da ma ya ko ni abu ne da za ita kanta hukumar nan ka lura ai mun san ita nada ta akai kuma an san ta ina aka nada ta jegan nan ya tsaya akan kafafunsa amma daga wannan karon sai muka ga wasu abubuwa suna gudana wanda ba su ne ba to kuma har ana da wasu barazana da ba su ne ba dai wanda ce cewa su ba za su ba da daman tsaro ba za su iya tabbatar da cewa to muna maganan an ce a kara da sati shida in sati shidan ya wuce suka sake cewa suna da wata dalili da bare sa zaɓe ba na tsaro ya za a yi sai a fasa zaɓe a Najeriya ko yaya. Yunusu Tanko da ke jagorantar zauren bada da shawari ga jam'iyyun siyasa na nuna farfesa jega ke da wuka da nama. Shi shugaban ita ainihin dole ne ya zauna ya shawara da su kwamishinoninsa in ya gama shawara da kwamishinoninsa da kuma 'yan civil society sai ya fito ya faɗa wa mutanen Najeriya najeriya ga inda suka tsaya na ga sa sunan jam'iyyar ka ta ncp a jerin sunayen waɗanda suke mara wa pdp baya a dage zaben nan a ali ina so in ga wannan jaridan sam ina son ganta inda kana takardar ina son ganta mun ba mu ba da koyar baya ba ko ɗaya mu da abin da muka tsaya mun tsaya akan cewar a yi zaɓe bisa kan gaskiya bisa oda duk abubuwan da aka ce mu mara ko ba maganar abc ba ko pd mu kan mu ma jam'iyya ce farfesa jigade a halin yanzu ya shiga taro da kwamishinonin hukumar dan sanar da matsaya za a iya cewa komai na iya faruwa in ba manta ba 2011 ma hukumar zaben ta taba dige zaben bayan ma an fara kada kuri'a nasura da mai kai mudar amurka daga abuja najeriya kuri'ar garantinka ka rike ka kar a zo a rode ka don ka sai da ka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damar ka ka bar kuka sakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama talaka ka bar kuka wuri arka yancin ka ke maka ita ta talaka ka bar kuka a kuri'ar ka ka rike makaminka ita za ta cece ka talaka ka bar